to a gurguje mu dawo kan wannan itaciya mai albarka wace za ta gaya mun sunan wannan abun wace za ta gaya mun sunan wannan abun ha ah? na farko bincike na masana addini ya gwada cewa ganyen zaitun itaciya ce zaitun mai albarka har ma malamai suka ce babu wani annabi da yake rayuwa sai Allah ya rayar da shi da icen a inda yake har malaman musulunci suka gano cewa itaciyar da ganyen da kuma asalin 'ya'yan da man jikinta akwai albarka bisa dalilai na nasosi da ayoyi na alkur'ani nan ne malaman musulunci suka ce in ka ɗauki ganyen zaitun kaɗai akan abin da ya shafi cuta ta matsala na farfadiya da izinin Allah ana samun sauki domin shi cutar farfadiya cuta ce da take samun dan adam kuma bincike na likitocin addini da na musulunci sun gamcewa akwai farfadiya wanda ba ta alaka da aljani to yanzu wannan ganyen zaitun daga cikin fa'idar da take bayarwa Dr. Ezek dai ba musulmi ba ne, amma da ya tashi bincike kamar yadda wani malami ya ka a cikin littafinsa annabatatu tsubbiya zakartuwa al-kutubus samawiya. itatuwa masu amfani da warkar da ɗan adam da aka same su cikin alkur'ani da hadisan annabi muhammad wannan ya sanya shi kuma wannan mutumin da ya ɗauko bincike dan ba musulmi ba ne amma wancan malamin a cikin littafinsa ya kawo dalilai ɗai-ɗai-ɗai guda goma sha uku da suke tabbatar da ganyen zaitun tana warkar da cuta manya da ƙanana har ma an yi bincike a wata jami'a a amurka 2010 suka ce sun gano mutumin da ke ɗauke da kwayar cutar HIV HIV1 suka ce in yana yawan tafasa ganyen yana sha ana samun raguwan cutar garkuwan jikinsa yana hawa shi yasa wannan arne da ya ishara da wancan malaminmu na musulunci da ya rubuta mana fa'ida akan fawaid min warakata zaitun wai fa'ida daga cikin ganyen zaitun shi kuma wannan arnan da ya tashi sai ce 9 probin olive leaf benefit mana dalilai shi kuma guda tara ya samu wanda ganyen zaitun yake warkarwa dalili na farko duk mutumin da yake fama da tsananin hawan jini in jininsa yana hawa har yana so ya taba masa ido baya gani sosai in yana tafasa ganyen zaitun yana sha ana samun waraka da izinin Allah mutumin da ke fama da farfadiya in yana tafasa ganyen zaitun yana shan sa kafin ya karya da zuma yana shan sa kafin ya ci abinci ana samun sauki da izinin Allah haka mutumin da ke fama da diabetes wanda yake da diabetes in yana tafasa ganyen zaitun ya sha shi kafin ya karya bayan ya ci abinci ya sha da rana ya sha bayan ya ci abinci ya sha da daddare ya sha kafin ya kwanta ya sha yana samun waraka kuma shan ganyen zaitun yana reducing the risk of cancer an yi bincike dalilin da ya sa mata suke samun cutar kansa saboda mafi yawa suna shan magani don ƙarin girman nono ko su dinga shafa wani abu a jikinsu sai aka gano cewa to wannan yana daga cikin illa Ban da data a cikin iphone dina da na gwada muku wani illa da aka yi bincike a turai kuma aka ce illan ya fi yawa afirka wai duk matar da take amfani da rigar nono mai karfe a wayi gari yana haifar mata da cututtuka guda biyu na farko yana sanya mata ƙuraje wasu ƙananan ƙuraje wannan sosan da ƙarfen shi ƙarfen hukin yake yi wannan soson suka ce akwai mai illa mace bata waye gari ba sai ku ga mace tana zaune tana haka ko ba ku gani a gidan biki hmm. ha ba sa yi wasu ko ta cikin hijabi ha illa rigar nono wasu kuma za ku ga yana takura musu saboda wannan karfa ke sa suka ce yana da matukar illa to in mace tana sha tana samun sauki yawan mantuwa da wauta yaro na zubar da yawo babban mutum ya zama dolo amfani da shi yana magani da izinin Allah sai kuma waɗanda ƙiba da girma ya musu yawa har suka samu cutar arthritis sanyin ƙashi amosanin ƙashi in mace tana tafasa ganyen zaitun tana sha yana samun sauƙi <clears throat> sannan kuma matan da take fama da matsala na fata yana killing bacterial and fungal shine kwayoyin cutar da suke shiga mace ta waye gari in kika je anguwa kika yi wanka da wani ruwa sai kai kai kuraje su feso miki ko ki dinga samun tabara tabaran fata a jikinki duk abin da zai bi jininki ya cutar da fatar ki, duk abin da zai taba ki, ana amfani da shi naturally sannan wanda yake da mai fama da ciwon kunne in kina tafasa shi ana sha ana digawa a kunnan ana samu suka ce shi yana curing ne na duk wasu bacterial na fungal sannan kuma suka ce duk wani infection wanda yake shiga cikin kunne in ana shansa ana samun nasara da izinin Allah yana improving na immunity system din jikin dan adam wato yawan shansa kankanin zazzabi kankanin mura kankanin ciwo ba zai saki faɗi ba yasa aka ce masu alaji masu yawan mura masu yawan shakewa kuma tarin da ya gagara in ana tafasa ganyen zaitun da albasa da tafannuwa ana sha duk girman sa Allah yana warkar da shi in kina da ɗa mai kashin haƙori ko yaron da ke da ciwon haƙori kaɗan ake dafa ma yara sannan kuma shi ganyen zaitun in mutum yana yawan amfani da shi namiji ko mace wanda yake fama da matsala na cutar mahaifa musamman mata domin yanzu ya kai ga cewa a yankin Algeria matan da suke fama da infection in suka ɗauki wannan suka tafasa suka shiga ciki suka zauna to da izinin Allah ba za su yi sati ba Allah zai warkar da su amma in mace tana fama da fibroid ana so ta mai da shi ya zama ruwan shayinta ana samun sauƙi, da izinin Allah waɗannan suna da